بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنزيز ومن مجلسي نهد إن شاء الله تعالى ما لي ابن تيمية هنا من بياني أكم مهمنشن أمرني دا أبو ميكو da hani kuma game da abin da ya zama ba shi da kyau wanda Allah ya siffanta manzo Allah sama da su waɗanda manzo sama Allah ya siffanta manzo sama da su sannan kuma ya siffanta al'ummarsa da su to yana mana bayani akan eh, siffantuwar al'ummar da wannan ya ce fa bayyana subhanahu Allah ya yi bayani anna hadhihi al'ummata khayrul umami min nas cewa wannan al'umma ita ce mafificiyar al'umma a cikin mutane Allah ta'ala bai halicci wata al'ummar da ta kai al'ummar annabi sama daraja ba fahum anfa'uhum lahu al'ummar manzo sama su suka fi amfanar al'umma ga baki daya shi yasa za su shaida ga al'ummatan da suka gabata da annabawansu wa a'azamuhum ihsanan ilayhi kuma su suka fi kyautata ma al'ummatai ga gabaki daya li'annahum kammalu amran nas bil ma'ruf domin sun kasance sun cika umarnin mutane da abu mai kyau wa nahyahum 'anil munkar kuma sun cika hana su a game da abin da ya zama ba shi da kyau min jihati sifati wal qadar sifar su haka aka same su sannan kuma haka Allah ya kaddara a sifar su haka ake samun su shi yasa Allah ta'ala ya ma manzala sama alƙawari za a ci gaba da samun a tsa'ifatul mansura alfirqatun najiya دقتشم مواصفات الطائفة المنصورة الفقة الناجية أقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم قاقني توشيني ونن قاق ونن صفة كينا سنن قدر الحق إذا قدر الله له ألا يقدر سوى حق على الأمة ذات زمان sannan kuma haka aka samu siffarta ka ganin a sifa wace sifa kenan a sifatu shari'iyya sifar su a shar'ance abinda Allah ya umarce su fantu da shi shine umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau sannan kuma haka Allah ya kaddara musu kage kadran wa sifatan kenan kadran wa shar'an haythu amaru bi kulli ma'rufin al'ummar manzan sama duk wani abu mai kyau suna umarni da shi wa nahu an kulli munkarin li kulli ahad sannan suna hana abin da ya zama ba shi da kyau ga kowa ba su bambanta bainal ma'amur wal ba su bambanta tsakanin wanda ake shugabanta talaka da kuma shugaba dukkaninsu suna umartarsu da abu mai kyau kuma su hana su abin da ya zama ba shi da kyau ba su bambantawa shugaba da hanyoyin da ake umartarsa kuma a hana shi talaka da hanyoyin da ake bi a umarce shi kuma a hana shi duka ba su bambantawa wa aqamu zalika bil jihad fi sabilillah sannan suka tsaida umarni da abu mai kyau da hanyar game da abin da ya zama ba shi da kyau ta hanyar yin jihadi bine bi anfusihim wa amwalihim su yi da kawunansu sannan kuma su yi da dukiyoyinsu jihadi su yi da kawunansu kuma su yi da dukiyoyinsu wa hada kamalun naf'il khalq wannan cikar amfanar da al'umma ce cikar amfanar da halittun Allah ce cika umarni da abu mai kyau hani game da abin da ya zama ba shi da kyau bi wasa'ilihima da hanyoyin da ake bi hanya ta rai ka tafi da kanka a yi hanya ta yin amfani da dukiya hanya ta amfani da ilimi hanya ta amfani da harshe hanya ta amfani da alƙalami yanzu da wayar ka nan kam ta amuru bil wata wa munkar in shi ita da wayar ka yanzu waɗanda suke tuna ma mutane salatin na ran juma'a wallahi yana da tasiri hanni ana tuna ma. ran juma'a sai wani kawai ya ɗauka ka san yau juma'a ka yi ma manzan Allah su sama salati wallahi sai ka ga an tuna maka kawai sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad sai ka ma'anin sun salati masu tuna ma mutane azumin litinin da alhamis din nan suna samun lada al'amur bil ma'ruf ne wannan hayu anil munkar al'amur bil ma'ruf ne suna tunasar da mutane da yawa ka gani وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف سواء الأمة تندبا الأمة أن نفسه بس أمر تكوى دكا أمرنين أبو ميتوبة ما قوى سكا موابا ولا نهوا كل أحد عن كل منكر سنن ما قوى سكا هنا شكونا أبو ممونا با ولا جاهدوا على ذلك سنن بس جهادي أكن هكبا موكو منا جهادي su banu isra'il tsine musu ma Allah yi aka ce kanu layata na tana hauna an munkarin fa'alu su ba sa hana junansu ba sa hana ba sa hana junansu kaga ƙarar Allah ya faɗa mana su yadda suke kuma sannan ya ce mai ya ce kuntum haira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ce walau amana ahlul kitabi Kana khayran lahum walau amana ahlul kitabi wa amaru bil ma'ruf wa nahwa 'anil munkar lakana khayran lahum kenan to sai aka faɗi cewa imanin da aka faɗi a ƙarshe ya ya kushi ne shamala al'amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar ba sai an maimaita ba sai aka ce kuntum khayra umma أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله saka ce walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum ay walau amana ahlul kitabi wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar kama fa'altu lakana khayran lahum amma ma fa'alu to kaga shikenan walladina awabanna eh, wala jahadu ala dalika bal minhum man lam yujahid a cikin su ma akwai wanda kwata-kwata bai jihadin ba na jahadu kabani Isra'ila, waɗanda kuma aka samu daga cin banu isra'il kamar banu isra'il sun yi jihadin fa'ammatu jihadihim kana li daf'i aduwwihim an ardihim jihadin su kawai saboda su kora abokanan gaba daga kasarsu amma ba jihadu da'awa ba ba su jihadu da'awa ba jihadu da'awa jihadi nau'i biyu ne akwai jihadu daf'i abokanan gaba sun zo sun mamaye muku ƙasa to wajibi ne da mata da maza da yara da kowa mai taɓarya ya ɗauko ko me kake da shi ka fito a yaƙe su kafirai sun mamaye muku ƙasa suna aikata alfasha idan ba jihadin yaƙi za a yi ba to kowa ya fito ya magana In wanda yake da ikon ya ce abin da aka yi ba daidai ba ne ya fito ya to na biyunsa shine jihadu da'awati jihadu da'awa shine a tafi har su a je a kira su zuwa ga musulunci a aika musu da saƙon Allah a je har tsakiyar ƙasar su a musu wa'azi idan ta kama a yaƙe su domin su ba Allah to a yaƙe su to su su banu Isra'il ba su na biyin ba na farko kawai su kai kama yi as-sa'ilu zalimu kamar yadda ake yaƙar ɗan mamaya ɗan kama wuri zauna shine ne sai annabi ya sulu trespasser ko a dokar bature su ne trespassers shi ne trespasser mai shiga hakkin wani ya mamaye masa shi ne asfa'i babi ne a cikin fikihu a ƙarƙashin al suna kawo shi a cikin suna asfa'i الظالم من ذالنشي لا بدعوة المجاهدين بعد في دعواج وأن أكي جهادا أكن سبا وأمرهم بالمعروف بعد كما سأمر شيس دعو ميكو با ونهيهم عن المنكر كما سحنا سممونا أيكي بعد وأن ننزكي با كوي سنا ياكي نيدو مني دو من kwaci ƙasarsu eh daga cikin anwa'u a cikin asbabul jihad akwai mai akwai akwai akwai akwai jihadu man gasaba arzak duk mutumin da ya mamaye maka kasarka to ka yaƙe shi yana cin asbabun jihad amma ba shi bane muntaha anwa'il jihadi wa maratibihi ba shi bane matakin da musulmai matakin da musulmi ake son ya kai shine ya shiga har kasar abokin gaba ya hana shi gaba da Allah da addinin Allah haƙƙi ne akan musulmai shiga ƙasashen waɗanda ba musulmai ba su shigo da su cikin musulunci amma ne in ƙadaru in suna da iko domin shi jihadi baya baya yiwuwa sai da ne sai da ƙudura in babu ƙudura to sai mutum ya iyaka abin da zai iya yi amma wannan Allah ya nema a wajenmu mu musulmai ne mu shiga ƙasashen waɗanda ba musulmai ba mu gayyato su mu ce musu su daina cewa Allah uku ne su dawo su ce Allah ɗaya ne kuma su bauta masa masu cewa Allah ma bai da iyaka bai da adadi mashirikai su ma a hana su su dawo su ce Allah ɗaya ne su bauta ma Allah abin da ake bukata ke kama kala Musa li ƙaunihi kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya ce ma mutanensa ya ƙaumi da hulul arzal muƙaddasa tallaki ka taba Allah hulaku, ala adibarikun fatan ƙalibu khasiri, ƙalu ya Musa, ina fi ha ƙauman jabbari na, wa da hula hatta ya kurju min ha, fa in ya kurju min ha fa ina da hiluna, ila ƙaulihi ƙalu ya Musa, ina lalla da hula ha abadan ma damu fi ha, fa zahab an tawar buka sa ƙatila, ina ha huna ƙa'idu. ayar da ya cire aya ɗaya ce ku ƙala rajulani min allazina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihim albaba fa idza dakhaltumuhu fa antumul galibu ko wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin to duk da haka ba su ji wa'azin ba ƙala ya ƙala annabi musa ya ce ya ƙaune don allah kira ya ku jama'ata ya ku mutane na udkhulu al-ardh al-muqaddasa ku shiga ƙasa mai tsarki allati kataba Allah lakum wacce Allah ya rubuta muku cewa za ku shiga in kun shi shi yasa ne daga baya da basu shiga sai aka ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardh kawai aka sa musu tihu suka ki shiga da suka ki shiga sai Allah ya ce to ba za ku shiga ba kuma an buga muku za ku ta rudu a ban ƙasa har shekaru arba'in sai sun kama hanya mutum ya zo gab da zai shigo sai kawai ya rude kawai ya kasa gane hanya sai da suka yi haka shekaru arba'in ya tihu na fil'ar suna tiyo ai banu isra'il duk abin da ake gani sun gani na lalacewa da bala'i ma bai sa su sun tuba ba ya qaumi dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allahu ya ku mutane na ku shiga ƙasan nan da take mai tsarki wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta muku ku shiga wannan ita ce baitul maqdisi abin nan kai madinatul qudus eh madinatul iliya qudus dai da kake gani ba suna da abin da suke ce mishi promised land ba al-ardul maw'uda al-ardul maw'uda to ita ce wai wannan fa Allah ce fa innaha muharramatun alaihim an haramta musu su shiga kuma innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin su ba su da taqwa sadaka ba su cancanci su samu baitul maqdisi ba eh, da abin nan biladul qudus eh, madinatul qudus ba wala tartaddu ala adbarikum kakku dawo da baya ku zama anna fatan kalibu khasirin za ku juya a matsayin tababbu a sararu Allah ya ba ku umarnin cewa ku shiga kun yi shiga kuma sai daga baya suka da suna son su shiga qalu ya Musa sai suka ce ya Musa ka ga rashin kunya ko ba ya rasulullahi ba ya nabiyullahi ba ya Musa kawai ka ji rashin kunya ta farko ya Musa bismihil mujarrad kawai da sunansa kawai gatsar inna fi ha kauman jabbari a cikinta akwai mutanen da suke da ƙarfi jabbarin ai wuya mutane masu ƙarfi wa inna lan nadkhulaha abadan wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha mu ba za mu shiga ba sai in sun fita alam kun musa a'lama bidhalika minhum annabi musa da fi su sani ba ya fi su sani alam yakulillahu alladhi amarahum bid-dukhul fiha a'lama minhum biha bihim allan da yace su shiga da fi su sani ba ya fi su sani amma ji amsar da suka bada domin annabi Musa manzo ne wahayi aka masa aka ce ya fada masa su shiga suka ce inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha mu ba za mu su shiga ba hatta ya khudu minha sai jabbaruna sun fita fa in ya kharuju ha, idan suka fita to fa in dakhilun to mu kuma za mu shirka ga kishiyoyi kenan hum juna wani hannu dahilona amma ma damar suna ciki ba sai aka samu wasu mutane guda biyu ne min na yakhafuna na'amallahu alaihi ma aka samu wasu mutane masu natsuwa masu hankali an sami kira'a shazza ba ta cikin kira'o'i bakwai ba ta ma cikin goma sha hudu qala rajulani min alladhina yukhafuna wai ana jin tsoron a'a qira'a ce shadda alladhina yakhafuna suna cin waɗanda suke jikin suna da tsoron Allah kuma an'ama amallahu alaihi ma Allah musu ni'ima ta imani da hangen nesa yace ku shiga ba Allah bane yace mu shiga kuma shiga mana amma ba su ji ba ƙarshe mai suka yi ƙalu ya musa ina lannan da kula ha abadan ma damu fiya ce kai musa mu ba za mu shiga ba har abada madukan suna ciki lannan da kula ha suka ce abadan ma damu fiya matuƙi don allah ji taukidin da suka yi ina lannan da kula ha mustaqbal ma da abadan hudu na uku ma damu fiya matuƙar suna ciki kaga ma nan ne addalatu ala zaman ma damu fiha fa inna la nadkhuluha rashin kunya mafi girma fazhab anta wa rabbuka da, ka tafi kai da ubangijin naka ku yakin inna hahu qa'idun mu muna nan a zaune ka je kai da ubangijinka شيسا ما لميسكي شو ما أحسن جواب أصحاب رسول الله سما يوم بدر لما دعاهم النبي سما إلى القتال فقالوا يا نبي الله إنا لا نقول كما قال قوم موسى لقوم لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قائد بل نقول فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ce mu ba za mu faɗi yadda mutane annabin su suka masa rashin kunya suka ma Allah rashin ta ido suka ce ka tafi kai da ka ya kai musa ku yaƙin mu muna nan zaune mu za mu ce ka je ya ma'aikin Allah kai da ubangijinka ku yaƙi mu ma muna tare da ku za ne kaga farko baina ashabi musa wa ashabi muhammadi sallallahu alaihi wa sallam وكاga خير الأصحاب su ne su sahabbai to kaga kaga su basu ma yaƙi ba yaƙi ba to sabanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu alhamdulillah dukkan nau'ukan jihadi da ake da su Allah ya azurta annabi sama yayi kuma al'ummarsa sun yi kuma ana neman su ci gaba da yi Allah ba mu ikon yi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mana halin da muke ciki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين